إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار أما بعد اللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko ke ƙara raya mu a cikin wannan yammaci da laraba 24 ga watan shawwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a shekara ta 1443 wanda daidai da 25 ga watan mayu shekara ta 2022 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda inda ke namba 39 yakubu avenue daura da galadima road angwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka Riyadu Salihin na Abu Zakariya'u Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a babi na 16 babun fil muhafazati 'ala sunna wa adabiha zamu tashi kan hadisi na takwas. a jerin gwanan majalisun wannan littafi wannan shine majalisi na ɗari za mu tashi inda mala ya ce assaminu hadisi na takwas a cikin wannan babi an jabirin radiyallahu anhu qali hadisi daga jabir ɗan abdullahi Allah ya ƙara yadda a gare sa ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi da alayensa ya ce, Matsali wa masalukum ka matsali rajulin, auka da naron, faja'alar janadibu walfarashu ya ƙa'na fiha, wa huwa ya zubbu hunna anha wa ana akhidun bi hujjazikum 'anil nari wa antum tallatuna min yadayya rawahu muslim manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce matsali wa matsalukum kwatankwaci eh, na ni manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da ku mabiyana ka matsali rajulin tamkar kwatankwacin mutumi ne auka da naran ya kunna wuta matafi idan ya yada zango me yake yi yana dan kunna wuta ba don ya dan gasa abinda zai gasa sannan ya dan huta da amfanin da wannan wutan yake masa wanda Allah ya ce afara aitumun naran lati turun a antum ansha'tum shajarataha am nahnu almunshi'un nahnu ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil muqwin Allah ce afara'aytumun nara allati turun wai shin ba kwa kallon wutan da kuke moranta a duniya Allah ce a antum ansha'tum shajarataha rassan da kuke amfanuwa da ita ku kuka samar da ita am nahnul munshi'un ko kuwa mu muka samar da wannan rassan bishiyar da kuke sassakawa ku kunna wuta ku more shi sai Allah ce nanu ja'alnaha mu muka sanya muku wannan wato itatuwar da kuke morarsu kuke kunna wuta kuke amfanuwa da ita sai ce tazkiratan tunatarwa gare ku wa mata'an jin daɗi ne lil muqwin ay lil musafirin ga matafiya matafi idan ya yada zango ai zai kunna wuta to wannan amfanuwar sai manzo Allah ya buga misali kwatankwaci na ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ku mabiyana tamkar mutumin da ya yada zango ne matafi sai ya kunna wuta ya kunna wuta ne ya faru sai ya ce faja'ala aljanadibu sai fari sune janadib fari wal farashu da kuma wato kwari ya ƙa'na fiha suna ƙoƙarin fadawa a cikin wannan wutar an gane saboda su daga nesa in sun ga wutan za su tunanin irin wannan fitilan ne ko bari su rabo su amfana da shi amma kuwa da za su shiga ciki ne zai faru halaka ko za su halaka to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta mu mu mabiyansa da shi a matsayin tamkar mutumin da kunna wuta mu kuma kamar mu ne kwarin da farin kaga fara idan ya ga haske ai yana zuwa wurin yana ƙoƙari ya rabu wannan hasken tunanin akwai amfani a ciki ko to shine sai manzo Allah ya ce to kwatankwaci na kamar irin wannan mutumin ne wanda kwarin ya qa'na fiha suna fadawa a cikin wannan wutan wa huwa yadhubbuhunna anha alhali shi wannan mutumin yana kokarin kakkade su daga fadawa wannan wutan. amince wannan sai ya ce wa ana akhidun bi hujjazikum anin nar ni ina rike da wato kugunku shine hujjazikum ku daga wuta na rike ku dan ku fada cikin wuta an gane wa antum tufallatuna min yadayya alhali ku kuwa ana subutar da ku daga hannuna ina rike ku kuma ana subutar da ku kuna tafiya sai ku je ku fada a ciki wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai gargadi ne gare mu ba wani abin da mu muna ganin kamar cewa mai amfani ne alhali kuwa ne idan muka je ne zai faru halaka ne duniyar amince wannan duniyar kasan akwai daɗi kamar yadda manzo Allah ya kwatanta ta khadiratun yace koriya ce fulwa kuma tana da daɗi inna allaha mustakhlifakum fiha liyanzura kaifa ta'malun Allah kuma ya sanya ku khalifofin juna a doran ƙasa ya ga abubuwan da za ku aiwatar a duniya duniyar haka take kamar wannan wutar kaga mutum zai dinga tunanin ai duniya kaza ne duniya kaza ne yana zuwa idan ya fada shi kenan shi sa wani mawaki yake cewa inni bulitu bi arba'in yarmina ne. bin nabli min qausin laha tawjih iblisu wa duniya wa nafsi walhawa, ya rabbi anta ala al khalasi qadir yace inni bulitu bi arba'in yarminan ni a matsayina na mutum an je an jarabce ni da ababai guda hudu suna jifana bin nabli min kausin laha tausiru da mashi da yake da kugiya a jiki kaga mashin da idan ya fasa jiki ya shiga kaga kugiyar kuma za ta rike fatar da naman in an ce za a cire ta ne akwai aiki kenan ko sai ce su waye wannan sai ce iblis da farko shedan wa duniya da kuma ita karantanta duniyar wa nafsi da kuma raina wal hawa da kuma sarri ka san mutum na da kwaɗayi ka san jin daɗi amma ba a ce jin daɗinka in dai ta halaliya bane haramun amma ne mafi galibin masu son jin daɗin nan zaka ga ta me ta haramun ne ga wannan halaka kenan ko sai ce kuma gasar rai saboda ne innan nafsa la'ammaratun bisu rai na ka da mummuna ko da yaushe za ta dinga kawata maka ababai munana har Allah ce afa man na lahu su'u amalihi Hassana hasana kaga mutumin da aka kawata masa mummunan aikinsa amma shi yana ganin ne kyakkyawa ka ba mutum zai je sha giya zai ce shi brown kuma ma ya sha na giya Za ya sha kaga yana tankawo da shi ko ka ba mutum zai yi zina sannan kuma Allah ya rufa mai asiri ba wanda ya san yayi zinan kuma ya fito ya ce ba jiya jiwa ta faɗi Ya yi kaza ya yi kaza ga mummunan aiki amma shi yana ganin ne abu ne mai kyau saboda haka ba mutum ne zai yi cuta ina fata an gane ya ƙara zero zero a wuri kaza in ma'aikacin gwamnati ne gaya wa abokinsa ba ba a wuri kaza ana samun alheri ni ma kaza ne na samu kaza kaga Allah ya rufa masa asiri ba wanda ya san yayi wannan abun ko amma yana tallatawa abokan cin mushensa su zo su yi irin wannan aikin ko kwatankwacin wannan aikin kaga Allah ya rufa masa asiri amma shi kuma ne yana tona wa kansa asiri to wa'annan ababan suna daga cikin ababan da suke wato rufe wa mutum zuciya sa'annan kuma ne mutum ya fada cikin wato kwaɗayi ga shedan daman shedan ya rantsi ya ce la'ugu yannahum ajma'in yace na rantse da Allah wa'annan ƴaƴan annabi adam sai na batar da su ga baki da sai ce illa ibadaka minhumul mukhlasin banda bayinka daga cikin su waɗanda suke tsarki addini domin Allah Allah suka nufa su ne kadai ba zan iya ba kaga shedan kenan ko sannan innan nafsa la'ammaratun bisu a garai kenan ko yana umurtan mutum ga mummunan aiki to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce kwatankwaci na a lokacin irin wannan mutumin da ya kunna wuta su kuma ne fari da kwari suka ga wannan hasken suna tunanin wuta ne mai amfani ko bari su zo in suka zo in ya kyale su suka fada ciki za su soye ya ce to kwatankwaci na da ku kenan irin wannan mutumin Masallaci Allah ya ce ina rike da kugunku na rike shi don kada ku fada amma kuna kubutar da kanku ku fada ciki shi sa ce kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba duk al'ummata za su shiga aljanna da wanda yake kila wa man ya aba ya rasulullah aka ce waye zai kiyama ma'aikin Allah sai ce man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba wanda ya mun biyayya zai shiga aljanna wanda ya saba mun ya ki shiga aljanna kaga anan yana nuna mana masalih da kuma mafasid ko akwai abin da kai a zahiri kana ganin shi kamar maslaha ne amma a ƙarƙashi barna ce barin ka mana misali wannan kafarar da ta zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga laifi ne kafirci ne aikin da ta yi amma ɗaukan doka a hannu da aka yi sai ya haifar da wani barna da wannan al'umman da kuma mutanen karewa ta fuskan da mutane ba su yi tunani ba shi sa shari'a ta haramta ɗaukan doka a hannu da kuma ne da fito na fito azala ya hana ƙararra hadisi ne ingantacce imam muslim ya rawaito sa a cikin sahihinsa hadisin abu huraira man Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kharaja ala ummati yadribu barraha wa fajiraha wala yatahasha min mu'miniha wala yafi li dhi ahadin ahada falaysa minni wala duk mutumin da ya fito na fito a cikin al'ummata yadribu barraha wa fajiraha yana dukan mutumin cirki da mutumin banza ko mutumin banza wala yatahasha min baya haba haba wajen jawo wani abin da zai cutar da mumini wala ya fi bi ahadin ahada kuma baya cika wa kafirin alkawali alkawalinsa falaysa minni wala minhu ba ni ba shi baya cikin madiyana ni kuma bana tare da wannan aikin da to yanzu illar shine gashi na ya fara fitowa fili kaga yanzu jami'ai sun fito suna karkashe mutanenmu kan ne a wancan dalilin daman dama suke nema ko yanzu gashi sun samu dama sun zo sun kashe mutanenmu an kashe mace da 'ya'yanta tana da ciki aka kashe ta a wanda ya fito ce justice for wannan mata can nan saboda mutanen har yanzu in za mu yi abu ba ma amfani da ilimin da Allah ya bamu su wanda suka zai suka kashe ta ma har tafi ake musu ga sunan sun jeru amma duk sun sa face sun rufe fuskansu yadda ba za a gansu ba kaga su suna amfani da kwanya in ma an ce a je a ko? Eh. an musa ba daman suna kashe mutanenmu ba dalili amma yanzu sun samu dama sun ƙara amfani da wannan daman sun fito ai duk da hakan ku gane ai abun ya ɗan lafa kwana biyu Abun ya lafa na kwana biyu ko amma ta wannan dalilin sai suka samu daman ne ta da wannan abin kaji hikimar da ke ciki da yasa shari'a ta hana irin wannan aikin saboda barnan da zai dinga biyowa baya daman ba cinyan ba kafan baya daman suna nan suna wannan suna ma kisan mummuke sukan yi wa mutanenmu amma kwana biyu abin ya ɗan lafa ko yanzu wannan abin sai ya kara haifar da wannan matsalolin kuma ji wannan doka daukan doka a hannu wanda shari'a ta hana sai ya haifar da wa'ansu musibu iri-iri a cikin al'umma ba wanda ke shakka akan zagi manzo Allah kafirci ne kuma babu wanda ke tantama akan wanda ya zagi manzo Allah kana kashe shi a wanda yake tantama saboda wannan ne abin da yake malaman musulunci sun rubuta shi a cikin littattafai amma waye yake da hurumin kisa Shi ne matsala amince wannan matsalan ya kamata mu gane wannan karatu wanda ke da hurumi shi ne hukuma duk abin da aka ce haddi ne rai zai salwanta ko za a yi duka ko makamancin haka ba a hannun ni ko kai yake ba yana hannun hukuma ne amince wannan mu abinda doka ta nuna mana na shari'a mu tsaya mu kasa mu tsare wanda ya wannan abin mu miƙa shi a hanyar da ya dace a masa hukunci sannan idan mun miƙa shi mu tsaya tsayin da ka sai mun an masa abin da ya dace wannan shi shine haƙƙinmu inna allaha amurkum an tu'addu al-amanati ila ahli hakina. ko kun isar da shi kuma kun bi kun kasa kun tsare sai mu tsaya mu dole sai an yi wannan dokar in aka wannan dokar to kaga shi ke in ba a yi ba ku yi hakuri ku yi haƙuri duk kuma da hukan idan ba a yi ba ba ni da hurumi ko kai mu ɗauki doka a hannu saboda abinda ɗaukan doka a hannu yake haifarwa a cikin al'umma yana haifar da barna mai yawa amince wannan shi sa musulunci ya toshe wannan babu saddun zari'a kuma ji wannan dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih tun kuɗe barna shi yake gabatarwa akan masalih kuma ji wannan babu wanda malamin da ke shakka akan hukuncin wanda ya zagi manzo Allah musulmi ko ba musulmi ba kashe shi babu wanda ke shakka a ciki a cikin malaman musulunci musamman ibnu taymiya rubuta littafi muka masa suna as-sarimul maslul ala shatamir rasul zararran takobi wanda ya zagi manzan Allah mujallaji ɗaya ne amince wannan malaman musulunci sun yi ittifaki tun daga kan sahabbai tabi'ai da atba'u tabi'in kai an ma samu ruwayan imamun nasa'i wani mutumi ya tasa sayyidina abubakar a gaba yana ta zaginsa yana ta zaginsa ɗaya daga cikin wato sahabbai sai yake cewa sai na bakar kamun izini in tsare shi sai sai na bakar ce a'a manzan Allah ne kadai in aka zage shi hukuncin zaginsa shine kisa amma ba ni ko kai ba an gane wannan kaga me yake so ya nuna mana sako a wurin ya tambayi waye sayyidina abubakar shine wa shine shugaba shine amirul mu'minin in ya bada doka sannan ai azattar duk wanda yana nuna mana fikihu an amince wannan sa'annan kuma na biyu mu duba me ya jawo yin haka rauni na ne da rauninka in za mu yi kan ma'adalci da ya faru saboda musulmi a yau duk wani kabara da tamtsili da fasikanci da arna ke yi musulmi na yin tamsu kusa kuma a social media suna gani kamar yadda ni da kai muke gani zukatanmu na tafasa na bakin ciki ko haka suke gani ta ina za su ga musulmi da kima Allah zai cire kwarjinin musuluncin a idan a duba shekarun baya ina fata an gani a shekarun baya a koma 80s early 80s ba sai kaje da nisa ba a koma early 80s wallahi duk inda ya yake a wannan kasan musulmi na mai kwarjini saboda ba a san musulmi da karna ba ba a san shi da shan giya ba ba a san shi da caca ba ba a san shi da wannan ba ko da a lokacin ana yi amma ku ne a cikin mutane amma yanzu ba a fili mutanen mu ke yi to wannan abin da ake yi na fasikanci sai Allah ya cire kwarjinin musulunci a idansu ya cire kwarjinin addinin musulunci da tasiri na imani ba sa ganin mu da wannan kimar yanzu tun lokacin da aka kashe wannan matan ai ba 'yan uwanmu ba ne suka fito suka ƙara kwandemin ɗin abin an gane to amma da aka yi wannan ai ba wani ɗan da ya fito ya kwandemin ɗin abin kaga kenan ashe kenan ya kamata mu kuma mu yi amfani da kwakwalwarmu kenan ba za mu samu abin da muke so ba hatta da gawa 'yan uwanmu da muke tare da su saboda su ba addinin ba ne a gabansu siyasarsu ita ce a gabansu to yanzu sai mu yi wa kanmu karatun ta su duk abin da ya dace mu yi sai mu yi shi a ilmance kuma kada mu sa hamasa a tare da abin ko kuma mu sa emotional feeling ɗinmu dole sai mun yi kaza ai kaza kaza kaza a'a komai ana bin shi ne a tsari mu musulunci ya umarce mu ne mu ba a tsari idan muka bi shi a tsari sai ka ga ko ina tafiya daidai amma mu a yau za ka ga abubuwan mu ba tsari sa'annan kuma ne akwai wato san sai na yi abu a ce ni ne na yi kaza Ha'a mu bu dokar Allah idan muka bi dokar Allah sai Allah ya sanya mana kwarginanmu da muke da shi ya dawo mana da shi sa'annan kuma su ya sanya musu wannan tsoron a tattare da su to yanzu saboda duk wani aiki na fasikanci da abin nan an riga musulmi ya riga ya yi dumu-dumu a ciki sai Allah cire wannan kwarjinin musuluncin a idan wa'anda ba mu ba ba sa ganin mu da wannan kiwon. amma wannan kuma bai kore ɗaiɗe ku a cikinmu wanda suke da imani suke kwatanta gaskiya duk inda suka je sai kaga shi a karan kansa Allah ya jefa kwarjini a idansa za iya zagin wani amma in aka ganshi sai kaga an yi shiru saboda ne akwai imanin da raya sunan da yake da shi a zuciya sai Allah ya jefa kwarjininsa a wajen a wajensu amma ga garin mutane suka ce ba sa ganin su da kima da wani zai zo za a iya zagin su amma wani na zuwa sai a ce ka ci albarkacin wani da na ma kaza ka gane kwarjini saboda addinin musulunci kamar yadda sayyidina Umar yake cewa inna qaumun a'azzana Allah fil islam a wata ruwaya ta Imam Hakim a cikin mustadrak nasa yace azilla mu da kaskantattu ne wa a'azzana Allah fil islam sai Allah ya dauka mu da musuluncin nan فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله أذلنا الله دلوك سند مسلمي أقبا يني مؤوكك باك مسلمتي بس الله يكفكم تدشي تشيني هالا نمجي تكيو الله كشرين دم هالا يتي رواه مسلم وانا حديثي إمام مسلم يروي توسا هجكين صحيحنسا كتاب الفضائل باب شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ومبالغته في تحذيره mimma yadurruhum malam yace aljanabibu yana mana ta'arifin kalmar ko sai yace nahwal jarad yace abinda ake nufi kwatankwacin fara shine abinda ake nufi da aljanabib sai ce wal farash da kuma kwari hadha huwa al wannan shine abin da ke sananni allazi ya fi an-nar su wanda suke fadawa a cikin wuta fari da fari ko su ne in suka dace za su zo wurin su tsaya a fitila ana ganin fitila za ka ga fara ya zo ya tsaya wajen fitilan nan ya taru lokacin mana jami'a a sudan akwai fitilu manya-manya a cikin daga bakin gid har zuwa wajen hostel to ni dai a sudan na fara ganin irin farin nan sai da na dawo najeriya na fara ganin su manya-manyan fari wani za ka ga ya kai tsawon haka guda ɗaya manya-manya to ɗalibai 'yan uwanmu 'yan philippine da 'yan indonesia da 'yan malaysia da 'yan thailand da 'yan taiwan sai ka ga sun je sun samu buhu suna tattare farin suna miya da shi sai mu ce <laughs> hada dubawa ma <laughs> ina ba ta ne wannan abin <laughs> wannan abun sai ba ni mamaki a lokacin to ni dai ban taba ganin inda ake ci ba yake irin wajajen mai dugu ai ana ci ko to <laughs> to ni dai <laughs> ban faɗi ba ina fata an gane to amma a lokacin sai ina ta mamaki sai da na dawo nan sai nake ganin ana ma tallan shi a baro to amma amma a lokacin muna ta mamaki amma wannan ba yudi ba to mu kuma abin da ya yi sa kuma muka daina musu tsiya shine akwai yarbawa duk ranar sallah ana yanka mana ta sama da hamsin da biyar sabbin wani lokaci ɗari to idan aka yanka kowace rana ranar farko za a yanka washe gari ma za a yanka adadin aka kwana uku na haka nama sai ka ce ba ka so to yarbawa daga cikinmu in aka fiye sai su ɗauki fatar ina fata an gane sai su je su gasa sai su gasa a sudan gaskiya a da ba yanzu ba a da ba sa cin kafan kafan rago da jefarwa ake in ka je wucewa anguwa za ka gaji jefar da shi a kwata su sai su ɗauka su gaba shi a wanke a yi ganda da shi to shi da wani ɗan cadi ya ya sane ni ya ce kai shi bai taɓa ganin mayu a duniya ba sai 'yan najeriya sai na ce me yasa ka ce haka sai ce wai a duk dabba ku rasa abin da za ku ci sai fata a ku nuna jini sai na ce haula junubiyu ne yace jururuwan shi ba nafsu shai yace da da da da kudu da arewa duk ɗaya ne ba a nan sura gari <laughs> yace ba da yan Najeriya ba ne a ji bayu ne kawai ba abin da suke ci <laughs> sai fata <laughs> kaga a to ai kada rashin sani ne to muhallin shaida a ciki kaga yanayin yanda al'amarin yake to fari idan suka ga wuta za su zo wajen su taru to haka manzo Allah ya kwatanta wannan yana nuna maka fasaha ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hangen nesa cewa kamar wanda ke karantar da mutane wato ga duniyar suna so su fada shi kuma yana kokarin ne rike su kada ku fada saboda ne za ku iya halaka suna ganin su kaman abin nan shi sa Allah da ya tashi kwatanta duniyar sai kwatanta kafin a cikin duniyar sai ce na kafaru a'maluhum kasarabin ya yahsabuhu dhamanu ma'a hatta iza ja'ahu lam yajidhu shay'a wa wajada Allah 'indahu sai ce ne fa waffahu hisaba wallahu sari'ul hisab sai ce wallazina kafaru kaga kafirai a'maluhum ayyukan da suke yi a duniya masu kyau kasarabin kamar kawalwalniya ne Ya yahsabuhu zam'anu ma'a mutumin da yake cikin kishin ruwa in ya hango shi daga nesa zai zaci ruwa ne hatta idza ja'ahu har sai ya zo wurin lam yajidhu shay'a sai ga ba ruwa a wurin fa wajada Allah indahu kaga duniya kenan ko ya taso sai mutum ta zo ta kame shi sai ce ni fa wajada Allah indahu yana zuwa bai tafi komai ba kuma lokacin ajalin sa yayi sai a ɗauki ran shi kenan sai tadda Allah a gabansa wallahu sari'ul hisab ko wafahu hisaba sai Allah ya cika masa hisabinsa wallahu sari'ul hisab Allah na gaggawa wajen yin hisabi ga bayansa kaga an nuna mana yanayin duniyar shi yasa wani mawaki yace hiya dunya aqallu min al ita dai duniyar tafi wato tafi karamin abu kankanta wa ashiquha azallu min az wanda yake kaunar duniya ya fi kaskantacce kaskanci kawo da ne duk inda ya je ba zai ɗaukaka ba kaskanta ji. amma idan mutum ya jefar da duniyar sai ka ga duniyar tana nemansa ya safira alhali tana kaskanci hadisi ne ingantacce hadisin abdullahi dan abbasin wanda imamu tirmidhi ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kallon dare ne sai bacci ya dan sace shi har yana gab da iya rasa sallan asubahi yace sai Allah ya zo mun mafi kyawun sura sai ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya sa lahira ita ce manufarsa yace duniyar za ta zo kaskance kuma duk abin da yake so in ya roƙe ni zan bashi yace wa man ja'ala dunya hammuhu mutumin da ya sa duniya ita ce burusa, ina ka fito duniya ina za ka duniya me ka zo yi duniya za ka nema duniya ina komai duniya ko sai ce shattattu lahu amra duniyar gabaci ɗaya zan lalata mai ita kuma in ya roƙe ni ba zan bashi ba a haji kenan ko sannan kuma ba za ta zo mai ba sai abin da ni ubangiji na rubuta masa na ƙaddara ka kaji abin da ke ciki Allah ka shirye da sai malam yace wal hujazu jam'u hujaza ce wa hiya maq'ad al izar was sarawi idan an ce hujaz yace jam'u hujzatu wato jam'in hujza shine kugu menene kugun sai yace wa hiya maq'ad al izar shine inda ake kulle zani jabtu wasarawil da wando na kenan kugu kenan ko amma shi wannan kaga ya fassara maka wannan ma'anar don ka santa sai malam yace at-tasi'a hadisi na tara lokaci zai ba mu kama mu karanta shi malam yace anhu hadisi har ila yau daga Jabir dan Abdullahi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa amara bi la'il asabi'i wa sahfati to wannan ya taba mu Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi umarni duk da muka ci abinci umarni ne doka daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in mun ci abinci mu lashe yatsun mu Allah ji kan iyayen mu a wannan sunnan ta ta kalantu sun raya shi amma mu yanzu mango fashi ya gama da mu sai a ce kawo min tishu ko sai a ce kawo min tishu kaga iyayenmu sun raya wannan sunnan in aka gama cin abinci baya wanke hannu sai ya lashe in ya gama lashewa ya gugguge hannunsa sai ce a bashi ruwa sannan ya wanke amince wannan to shine bari mu karasa hadisin sai ce wasahfati da kuma plate na abinci plate na abinci in ka zama cin abinci shinkafa ko miya ka lashe miyar ka ɗauki plate ɗin ka lashe ka lashe yanzu kai wannan ka fiɗe kenan ko idan ka fiɗe wani zai ce wato me zai ce me daita ne an gane idan aka ga ka fiɗe ka lashe wallahi za a ce me za a ce maita ne ko kuma yunwa kawai za a ce yunwa amince wannan wa qala sai manzo Allah ce bar ku ji hikimar da sa manzo Allah ya faɗi wannan maganar ba banza ba innakum la tadruna fi hal barakatu Allahu akbar ba ku san inda albarkan abincin yake ba shi sa ya ce ku lashe hannun ko ku lashe kwanan dan yana iya yiwa in ka lashe hannun ka bar kwanan ka sike hannun ka lashe hannun baka sike kwanan ba yana iya yi wa albarka a cikin kwanan yake kaga kai asararta ta amince wannan kaga amma ka lashe ka sade ka jika da hannun da kuma plate din to in sha Allah ka samu albarkan abincin sai kaga ka ci abinci kaɗan kuma ya wadatar da kai amince wannan yasa kaga yau zaka ga mun ci muke kaman gara amma ba ku shi an wannan kuma ƙarshen abincin abincin da zai maka albarka ba zai cutar da kai ba ku gane fikihun da ke cikin hadisin abincin da kuma babu albarkar shine zai iya cutar da kai shine zaka ji an ce ka daina cin nama ka daina cin kaza ka daina cin kaza saboda hanyoyin samun albarkan an riga an rasa shi ina fata mun gane fikin nan wannan kuma da yawa iyayenmu su suka yi wannan karatun amma mu yanzu karatun boko ya riga mana tasiri muna ganin cewa ba abin nan bane mutum zai gama cin abinci ba zai lashe ya tsansa ba sannan zai suke kwanan ba saboda yana ganin cewa ne yana ganin cewa wato baita ne ko kuma ƙauyanci ne E muna sudan lokacin da je sudan sabo sabo Allah wato akwai sanusi yanzu mejo ne soja ne za mu je masallacin maharan daga jami'a ranar juma'a bacin farko muka fito sai shi lokacin yana gabana da shekara daya sai muka je masallacin dama aka fito da rago soyayye ya ajiye haka ba irin masallaci kamar yadda zan gidajen fike daga gajin juma'a za su soya naman rago sai su kawo yara mata ko yara maza su kawo gidi masallaci a aji muna fitowa kawai ce kowa ya zauna a tire kowa ya ci da muka zauna ana ci sai ya ce manan a garin da ba cin kashi ya ce wallahi ina son kashi sai ya ce don Allah manan karkaci kashi na ce wallahi sai na ci ya ce za ka ba da 'yan Najeriya na ce wallahi sai biyan ba da ku da na yi kas sai suka jiyo suka kalle ni ya ce kagaji ko suna kallon ka na ce wallahi sai dai suka kallo da wallahi sai na ci <laughs> kaga muhallin shahid amince wannan albarkar da ke ciki wanda da yawan mu ba ma tunanin a cikin abinci akwai albarka ku duba wato ginin musulunci ya gama mana komai hatta abincin da zaka ci akwai albarka me albarkan shine in ka ci zai amfani jikinka sa'annan kuma zai ƙara maka ƙoshin lafiya da kumari da kuzari sa'annan ba zai cutar da kai ba saboda idan an ce albarakatu shine ziyadatu khairin ƙarin wani alkhairi kaga in aka zare albarkan kaga ne kenan shi ne cutarwa shi ne yasa za ka ga ciwuka kala-kala suna ta fitowa saboda albarkan mun rafa shi neman sa. Allah ka shirya da mu Allah ya wannan hadisin rawahu muslim imam muslim ya rawaito sa a cikin kitabul ashriba babu istihbab li'aqli asabi'i haka kuma imam ahmad ya rawaito wannan hadisin a cikin musnadinsa amma a ruwayan imamu ahmad ya ce la yadiri hadukun fi ayi zalikal tsaraka.' saboda ɗayanku bai sani ba a wani wuri ne za a samu albarkar a yatsun ne ko ko a cikin filistin ɗin an gane ka gama ganin fikin ya fito fili ko a cikin yatsun ne ko a plate shi sa mazala ce a ne a lashe sannan kuma a siɗe ne kwanan saboda haka ne idan da ana cin aka sha miya sai ka ga mutum ya ɗauka ya shanye miyan in ya gama sannan kuma ya sa hannu ya sike sannan kuma ya lashe hannun sannan ya goge sannan ya sa a bashi ruwa ya wanke amma yanzu ka ga mutum ko lashe ya bai ba yana dan ci ɗaya biyu sai ka ga ce wala jimmy that tishu. Da that tissue kaga albarkar yake sikewa ko yana cire albarkar haka wanda yana daga cikin kurakuranmu to dama amfanin karatu aiki da shi saboda haka daga yau sai mu gane duk inda ka je in za ka aka baka abinci ka ci rufe idanka kawai ka ra'ayi sunna in ma an ce mayi ne a gama a ruwanka kai ka san kake na ba amince wannan shi nan ka rufe idanka amma in ka biye wa mutane wallahi wannan alkhairin zai ta kubuce maka amince wannan Allah ka shirye da mu shine sai malam yace وفي رواية a وقعت A wata ruwaya. Ya لا zo kan tambaya. Sai ce duk lokacin da loman ɗayanku ya faɗi a hannunsa yana cin abinci. Al ya kuka umarni ne fi'lu mudari'un makurun ko? Kaga a fi'lu mudari'un ne, an gane? Makurunun bilamil amri. an haɗa shi da lamun na umarni to dauka ji manzo Allah likitoci likitoci sai ce waliyumif ma kana biha min aza ya cire an wajen da ya taɓa na dattin nan ko kazanta sai ya cire daidai wajen kaga an ce ka cire wajen da kake tunanin bacteria ko ko jams ɗin da kake tunani ya faɗa kai ko azala ce daidai inda abincin tuwon ya faɗi, in ka ɗauka sai ka cire daidai wajen ragowan sai manzala ce ka yi me wal yakulha ci gane wala yada halin shaitan ka ji illan kakka bar wa ya ci wannan abincin kai ka je ka sha wahala ka nemo kuɗi ko abi ya faɗi ka bar shi ka bar wa kada yanzu ka bashi a dama ya ci abinci ya koshi ya ƙara batar da kai an gano wannan wala yamsa yadahu bil mindi hajima doka ne kan ya kuskura kada ya kuskura an gane yadahu bil mindi kada ya kuskura ya goge hannunsa da kishu an gane kada ya kuskura ya goge hannunsa da kishu an gane wannan sakon an gane wannan manzala Allah ya bada wannan hatta a asabi'ahu ba an ce kada ka yi amfani da tishu ba da kwata amma kada kuskura ka yi amfani da tishu har sai ka lashe hannunka sannan sai ka sa tishu sannan ka goge an gane ba amfani da tishu ɗin ba ne matsala a'a amfani da shi kafin kalashe ya tsinka shine matsala an gane sai manzo Allah ce fa innahu da hikimar da ke ciki saboda shi la yadri fi ayi ta'amihi albarakatu bai sani ba a cikin abincin wanne ne albarkan yake kai ila wannan ke faɗi ne albarkan ke kai shi kenan kaga kai asararta an wanci wannan sai wata ruwaya yake wa fi riwayatin lahu ila yau wata ruwaya ga imam muslim Inda shaitana yahduru ahadukum an inda kulli shaiin min sha'nihi lallai shedan yana halattan inda mutum yake a al'amarin rayuwarsa shedan na zuwa wurin hatta yahdurahu inda fa'amihi har inda kake cin abinci shedan zai zo wurin ya tsaya in har shedan zai zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci yana so ya ci abincin manzo Allah to nawa da naka fa hadisi nan a cikin bukhari da muslim manzo Allah yana cin abinci yayi bismillah sai shedan ya turo wata yarinya karama sai yarinyar ta zo tana zuwa manzo Allah ce ina kalla hannunsa sai ya tura hannunsa kamar yadda ake katun ko zur a jikin hannun yarinya saboda ne yanzu a a gani yarinyar ne ta sa hannu ko mazala Allah ce na rike hannun yarinyar. ya ce ina kallon hannunsa haɗe da jikin yarinyan ya haɗe saboda in ta ɗauka shi sai ɗauka hannun ta ci ya ce sai na rike hannun dam sai cire na hana ta ci sai tun kuɗo wani ɗan ƙauye ka san ko duk wauta da ya karyawa ba ƙauye ko ya ce shi ba yana zuwa sai wu ya sa hannu ba bismillah sai manzo Allah ce sai na rike hannun shi ma yace ina kallon hannun shi kan a hada da hannunsa yana so sai ya ci wannan abincin to in za a yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan to ni da kai kuma ba aman shi wannan sakon Allah ka shirye da mu to sai manzo Allah ya ce fa idza saqatat min ahadikum al-luqmatu duk lokacin da ai fa idza saqatat al-luqmatu min ahadikum duk lokacin da loma ya faɗi daga ɗaya daga cikinku mit ma kana biha kaza ya cire abinda yake na datti ko na ƙazanta ko abu mara kyau inda ya faɗa a kansa ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam falyakula ka ci abincin wala ya da'ha shaitan. haka kuskura ka bar abincin ga shi dan in ka bar shi kaki ci zuwa ka barwa shedan kuma zai ci kayansa kuma zai ƙara samun komari da kuzari da zai zo ya yaƙe ka ya hana ka ibada kaga duk wannan yana fassara maka inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir Allah ce inna shaytana lakum aduwwun lallai shedan gare ku maki ne fattakhiduhu aduwa ku rike shi a matsayin tamkar tsantsan makiyinku duk mutumin da ka san makiyinka ne don Allah kana rabansa kana bari ya rabe ka to mu kuma mun kasa daukar shedan a matsayin maki sai ce innama yad'u hizbahu yana kiran rundunansa ne inda Allah li yakunu min ashabi sa'ir dan su zama yan wuta Allah ka shirye da mu saboda yanayin lokaci za mu tsaya a nan insha Allah subhanahu wataala idan Allah ya raya mu majalisi na gaba sai mu tashi daga wannan hadisi na goma insha Allah subhanahu wa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم وعليكم السلام إيه نعم إيه eh inda dattin ya taba sai ka kakkaɓe shi ya yi saman ne kawai sai ka cire shi sannan suka cire abin nan ne eh? in ya taba ga baki daya ana cire saman ai akwai a ciki sai ka cire saman sai ka cire cikin eh eh eh, eh. mace eh eh eh pounded yam aka kawo ai kaga yana ɗan liƙewa a cikin plate sai ka sa hannunka ka katse dan wanda ya liƙe sai ka ci saboda baka san inda albarka yake karshe ba miyan ka sama miya da yawa ba ka shanye miyanka an gane in ka shanye miyan ka sa hannu ka lashe shi kenan ina ruwanka da su ba kudinka ba ne? ha? ba kai ka ka biya sai da ka zo ka biya ishe mani saboda haka abinda nake so mu gane a karatun nan ba ruwanka da mutane kai abinda addinin ke karantar da kai kenan. wannan yana daga cikin abinda Allah ya ce wa in tuti akthar man fil ardi yudilluka an sabilillah in ka ce za ka yi wa mafi yawan mutanen da ke doron ƙasa biyayya za su batar da kai daga bin dokar Allah kawai kai abin da ya dace shi kenan. Allah ka shirye duk Allah ka ba mu iko aiki da sunna ai babun da muke ciki babun fil muhafazati ala as-sunnati wa adabiha ka kuma ta babun babun da ke karantar da mu kiyaye sunnan manzon Allah da ladabban sunnan shine ladabban wannan kuma shine aiki da shi an gane ke aiki da shi shine zaman lafiya shata ma da ya tashi waka ya ce mu dai tsaya ga annabi Muhammadu na tsaya gawa duk wanda ya tsaya ga annabi Muhammadu ya ce me baya taɓewa a duniya kuma baya taɓewa a lahira ko mu dai tsaya ga annabi muhammadu ni ma na tsaya ga annabi muhammadu eh. <laughs> wa alaikum salam a'a idan kuda ne inda kudan ya hau sai ka cire wurin an gane in liquid one ne mazala ce ka jirmiyar da shi kamar misali nono tana shan nono sai kuda ya fada a ciki sciences ɗin duniya ba su gano wannan ba mazala ka duba babu microscope a wannan lokacin amma ya ce a ruwayan abu dawud ya ce na hula ya ƙaru illa bi jana'ihi labi fi hida. kuda baya fadawa a cikin abu sai da fuffuken da akwai cuta saboda ya ce fuffukensa guda biyu ɗaya cuta ɗaya waraka duk inda baka kuda na baka wannan aiki zaka gan shi a sama ɗayan a sama ɗayan a haka to wannan na saman ita ce mai warakar amma baya fadawa sai da me mai cutar Shi ne sai mazala ce in ka nutsar da shi wannan me mai warakan ya kashe duk wani germs da bakteriyan da ya sa zai dawo normal ka sha kayan ka lafiya lau eh in ba za ka yi abu ni ka kawo min zan sha eh ne kawai an gane Allah ka shi da mu na'am eh eh za su samu wannan kuɗin eh na eh, eh. na fahimci sakonka yanzu abin da ya shige maka duhu an ce wanda ya sa duniya ita ce damuwarsa za a yi aitsai da al'amarinsa kuma gashi nan sai ai a cikin hadisin ai Allah ya ce ba zai samu ba sai abin da na rubuta mai to shi dan wannan abin da ya samu ɗan rubuta mai ita da yayi hakuri zai same ta to yanzu inda za a firke shi a lahira hanyar da ya samu shine Allah zai kama shi da shi amma Allah ya rubuta a cikin kaddaransa kafin ya zo duniya mai kuɗi ne kuma zai samu adadin wannan kuɗin tunda manzala ce lan tasmila ko إن روح القدس قد نفخ فيها أو في روحي من قال لك ملائكة جبريل يا من بوساء روحنا أزوتيانا شوى باب وتري الدنيا ذات متو حتى تستكمل رزقها sai ta tattaro duk wani arzikin da Allah ya rubuta mata Ka cinye shi tukunna na Allah ke ba ta ka gane to kaga shi kuskuren da yake nan shine Allah zai cike shi akai Allah ka shirya da mu na'am eh na'am eh. ba ruwanka yi abin da Allah ya gaura maka shi da bai yi ba wanda haƙƙinsu ne su yi su Allah zai kama ranar tashin kiyama kaga ka sha a wurin Allah ko na'am Kama, to shi kenan Ah, Abin da muka karanta daidai Allah ya karba mana wanda kuma muka yi kuskure Allah ka yafe mana a ah, muka roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wa'annan karatuttukan da muke yi ya zama hujja a gare mu da tsira duniya da lahira kada ya zama hujja a kanmu zai iya kai mu zuwa ga halaka shugabannin da Allah ya azurta mu da su a wannan kusa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kintsa musu kaunan mu da tausayin mu yin abin da zai amfane mu duniya da lahira mu kuma Allah ka sa mu zama masu biyayya a gare su akan bai saba wa dokar ba. da mu da su gabaki daya Allah ka ba mu ikon tuba da gyara laifukan mu da alakan mu da kai kafin mutuwar mu ta zo a gare mu wanda ya gina wannan wuri ya da shi fi sabilillahi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gina masa a katafaren ta cikin aljanna mu ma gabaki ɗayan mu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gina mana katafarin estate a cikin aljanna ka ba shi wannan dukiyar haye wannan aiki ya Allah ka samu wanda ya ninkana shi kuma ka samu ikon yin abin da ya fi wannan ka karɓa mana idan mun yi shi a matsayin ibada inda ka haɗa mu da fuskokinmu a wannan wuri muna roƙonka ka haɗa mu a cikin firdausil a'la tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an ka tashi karɓar rayukanmu ka kake mu masu imani da tukawa da la ilaha illallah muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ana niyyata da mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk